ga dukkan alamu gwamnatin shugaban najeriya goodluck ebelo jonathan na ci gaba da fuskantar rigingimu wanda ta haddasa mu kanta ta hannun jami'an tsaronta waɗanda suka fara hana 'yan jaridu walwala da ƙwace masu kayukan aiki ko kuma rufe shirye-shiryen da ake yi a gidajen rediyo daɗin daɗawa gwamnatin kuma tana yakar waɗanda ke fafutukar a kubutar da 'yan matan na chibok da matsalar tsaro ta haddasa 'yan boko haram suka sace su da kuma hana su kansu 'yan boko haram din ci gaba da kai irin wayannan hare-hare a yankuna daban-daban na arewa maso gabacin najeriya daga baya bayan nan ma gwamnatin ta shiga kafar wando ɗaya da waɗansu gwamnoni na adawa wayanda gwamnatin ta hana jirage sauka a birnin kano domin watakila hana yawan manyan mutane da ke shiga da fita a jihar kano da manyan jirage wurin yi wa sabon sarki sanusi lamida sanusi murnar wannan nadi da aka yi masa a kwanan nan dangane da waɗannan rigimun ne na tuntuɓi gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz abubakar yari domin in ji irin tasiri da waɗannan rigingimun zai yi wa demokuraɗiyya a cikin najeriya inda na tambaye shi to da yake ana cewar zamanin mulkin soji ne a kai irin wannan tsare-tsaren kuma a yanzu sojoji ne ake amfani da su gurin takurawa kafofi na watsa labarai ta hannun amfani da kamar hukumomi ko cibiyoyi da ke aikin gwamnati akwai wani abu da ku gwamnoni ko majalisu alal misali za su iya yi domin a tabbatar da wannan takon saƙa bai kai ga durƙusar da nasarori ko tasirin demokradiyya ba wato gaskiya abin da su masu shugabanci ba su fahimta ba shine ai ita jiyayya ce adon demokradiyya kuma gyara kayan ka bai zamo aje mu raba ba babban matsalar daga shugabanni suna ɗaukar jagorancin da su kamar an ba su absolute power ne ba kuma haka abin yake ba akwai restriction kuma akwai abubuwan da ba cewa na kai tsaye ba ne duk abin da shugaba ga dama ko daidai ko ba daidai ba shi adda iko a al'umma suke da iko domin su ne gwamnati idan ba al'umma ba ka shugaba ba na zama gwamnati babu wanda a ce ma so 'yan kasa su ne kamata a ce su ne ke da alhaki kuma su ne ake girmamawa kuma su ne an mahimmai hiye da kai shugaban kasa ko hiye da ni gwamna sau idan muka ɗauki wannan za a gan cewa tsarin zai tafi yadda ya kamata kuma ba za a samu cikas ba amma wannan abin da ake yi to gaskiya duka kira-kira ne na ganin cewa bukatocin wasu ba za su biya ba so da in rasa goma mu rasa to idan ka dubi kwaramni yanzu da aka fara a kano da kuma amfani da 'yan sanda da sojoji da ake zargin gwamnatin tarayya ta fara yi domin kamar tunzurawa ko gallazawa masu mulki a jihar kano saboda naɗin sarauta ana kwatanta shi da abun da aka yi a jihar rivers ko ake har yanzu inda shi ma gwamnan ake takura masa ta hannun jami'an tsaro amma ba a ji ku gwamnonin adawa kun ɗauki mataki ko kun yanke shawarar yin wani abu domin a kawo ƙarshen wannan izgilanci da ake zargin ana yi muku ba wato shi al'amari da ya kamata a lura da shi shine kowane al'amari yana da matakin da ake bin sa kuma za a bi mataki a ɗaya bayan ɗaya har a kai ga cimma nasara abin da ake nufi because abin da hausawa ke cewa mun duwa biyu ita ke amo idan kabar ɗaya tana yi to za ta gaji bata ba da wani da abin ga sakamako ba amma idan abin da hausa tura ke cima turan wrongs not make a right kuskuren da su mutane da shugabanni suke a nan tsakiya na amfani da jami'an tsaro da kuma kuskuren da su kansu jami'an tsaro ke yi na ganin cewa su 'yan sanda ne kamar na shugaban kasa ko na gwamna wanda kuma ba haka bane 'yan sanda ne na tarayyar najeriya wanda yadda shugaban kasa ke da alhaki haka kowane dan kasa ke da alhaki da su sai dai irin kariya da wadda ya kamata a ba irin shi shugaban kasa inda za a cutar da shi wannan wani abu ne wanda annan musamman amma cewa za a tunzura 'yan kasa don buƙatar shugaban kasa ko don buƙatar gwamna so na ina ganin babban kuskure ne wanda ya kamata su duba ga tarihin duniya da kuma tarihin mananan ma najeriya an yi shugabannin jami'an tsaro da sauran abubuwa sun wuce wanda suka yi kurakurai ma an rubuta so yanzu kurakuran da ake ganin a yi in an yi ba abin da ake kyale ne a cikin ƙasa ba kurakurai ne wanda za su tafi hakkocin duniya ta ƙasa inda za a ɗibo inda za a nemi hakki haƙƙinsa so saboda haka akwai buƙatar da ke akwai matuƙa jami'an tsaro su gane cewa ba 'yan sanda ne ko sojoji ko 'yan sandan horon kaya ko wani abu na shugaban kasa ko na gwamna ba a'a na 'yan kasa ne yadda shugaban kasa yake da hakki haka masu ma kasa suke da hakki so akwai bukatar kowannen mai aiki don sanin cewa ko kirista ko musulmi kowa ya san ya gama aiki ne Allah zai tambaye shi kun ba mai hana a tambaye ka so a lokacin da shugaban kasa baya iya kare ka a lokacin da kai ba mai iya kare ka so kowa ya tsaya aikin sai da kama abin da ya faru a ribas ai an yi ta kai kawo amma har Allah ya sa aka kai shiga kasashen duniya gargani yadda ake cewa nuna abu yana iya kare demokradiyya aka jajirce abin ya canja. Gwamnan jihar Zamfara kenan Alhaji Abdulaziz Abubakar Yari a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da irin dambalwa ko rigingimun da gwamnatin Jonathan ke fuskanta da su gwamnonin adawa a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.